People are giving office in May. I have been mindful of the need to ensure that the appointment of new ministers translates into putting around pegs Shugaba Muhammadu Buhari kenan yana kaddamar da majalisar ministoci yau a Abuja inda yake cewar tun lokacin da aka zaɓi wannan sabuwar gwamnati ta fara aiki a watan Mayu ake ƙoƙarin tabbatar da an ɗauki duk matakan da suka kamata domin a zaɓo ministoci da suka cancanci wannan canji da Najeriya ta zaɓa a wannan gwamnati. akan haka ne kuma shugaba muhammadu buhari ya baiwa marada kunya da mamaki saboda duk ilahirin ministocin nan sai da aka ba su mukamai sabanin bayanan da suka gabata a farko daga gwamnati cewar waɗansu ministocin ba za su samu ma'aikatan da za a ɗora su ba a jerin ministocin dai da muhammadu buhari ya rantsar har da ministan shari'a wanda aka baiwa abubakar malami da kuma ministan ilimi malam adamu adamu da kuma ministan tsaro na ƙasa brigadier general mm ali da farfesa anwuka karamin minista a ma'aikatar ilimi da madam kemi adiyoshu ministar kudi da hajiya amina muhammad wadda aka baiwa ministan muhalli da mr audu ogbe ministan noma da raya karkara da hajiya aisha alasan a ma'aikatar mata kaɗan kenan daga cikin jerin ministoci 36 da shugaba muhammadu buhari ya rantsar inda daga bisani na tantabi sanata hadi sirka domin in ji irin sauyin da zai kawo a bangaren sufurin sama na najeriya idan ya fara aiki so na farko dai za a riƙe abubuwa bisa ka'ida da bin doka da oda wadda dama shi harka sufurin jiragen sama harka ce wadda duk duniya ɗaya ce ba za ka iya yin abu kai kaɗai ba wato kamar yare ɗaya ne ko harshe ɗaya ne ake yi a ita wannan masana'anta to idan ka ce za ka yi sabanin abin da duniya ta da shi sai a samu matsala to dole a zo a yi wannan sannan kuma akwai dokokin mana cikin gida wanda rashin bin su kan jawo matsaloli su za a fara kallo a gyara wanda duk yake tukin jirgi ko yake gyara ko yake wani aiki eh, ko yake wani aiki to dole ne shi bisa ka'ida da doka yadda aka tsara idan an yaka za a samu ci gaba da zaman lafiya kamar menene ake a baya wanda kake ganin yana bukatar gyara ito eh, abubuwan suna da yawa malam umar ah, ina ganin ko za a tsaye hakuri ah, har a shiga wajen tukuna a gane babba amma dai kamar wannan na faɗi ya shi kan shi ah, magana ce tukanta cewa rashin bin doka da oda da ka'ida wadda aka tabbatar kuma aka amince kuma kamar yadda sufurin jiragen sama duk duniya abu ɗaya ne saboda haka ba za ka iya yin naka da bamban tsarin bamban da abin da ke duniya baki da so dole kai tsari sannan kuma ka bi dokoki wanda international civil aviation organization wato cibiyar sufurin hare-hare ta ƙasa da kasa ta duniya baki da ta tsara kuma su ƙasashen suka amince haka sanata hadi sirka kenan sabon ministan sufurin sama a tattaunawa da na da shi bayan da aka rantsar da shi minista yanzu dai an sa ido a ga irin martanin da 'yan najeriya za su fara maidawa dangane da waɗannan naɗe-naɗen da aka yi inda wasu tuni suka fara ganin cewar kamata ya waɗansu ministocin a tura su a waɗansu ma'aikatun inda ake ganin sun fi dacewa umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya